barkamu da warhaka ‘yan uwa da abokan arziki ina masu shagungulan bukunkunan aure suna birthday seminar da sauran tarurruka na duniya har da su taron siyasa to mutane sukan yi wa bakin da suka zo wajen su wani taron nasu dan abubuwa da suke raba musu wato survey kenan to kun ga ina yaji ina yi wa mutane survey na taro kun ga a wannan na siyarwa ne kun gani matso dan nan su gani matso kun ga wannan na siyarwa ne ga shi gashi har sticker dina na CAC dina HD Entertainment Spicy Pepper ɗari bibi yana da daɗi sosai ba na sa gishiri a ciki matso su ga gani ga robobin zuba yaji ga kuma ga kuma stika ɗina sannan kuma hasko nan su gani ga kuma haɗaɗɗen yajin har da itatuwan da suke maganin sanyi ina saka a ciki duk masu bukata musu sofiya ɗin biki to ku yi mun magana ko kuma masu bukata su siye daidai haka ɗari biyu ku yi mun magana